الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله وزام تاشي آيات جسدين bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana abin da ya gudana tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da kuma mutanensa wanda suka karya tashi kuma da abin da ya aikata da su wajen tsayar musu da hujja da kuma yunkuri da suka yi wajen kashe shi Allah madaukakin sarki ya tserar da shi to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a nan gaba waɗannan ayoyin cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya yi hijira ya yi hijira ya bar wannan waje ya koma wajen da zai bauta ma Allah madaukakin sarki kuma wannan shine ka'ida duk inda musulmi yake ya zamanto ba zai iya samun yancin yadda zai bauta ma Allah ba to lallai hijira ta zama wajibi a kansa sai ya bar wannan waje sai ya koma inda zai samu yancin bauta na Allah madaukakin sarki wannan kuma shine tabarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi lokacin da zaman Makka ya gagara Allah ya umarce shi da yin hijira da haka yi hijira zuwa Madina kuma Allah ya ɗaukaka addininsa to sun ne waɗannan ayoyin da za mu karanta insha Allah بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أراني بأن أراني أن إني أرى في المنام أني أزوج فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت عن ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء فدلاه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين wannan shi ne cikon kisar annabi ibrahim alaihi salam allah ya ce wa kala inni zahibun ila rabbi sayahdin ai annabi ibrahim alaihi salam bayan abin da ya faru da shi da mutanensa ya faru allah ya tsirar da shi sai ya ce inni zahibun ai inni muhajirun cewa ni zan yi hijira zuwa ga mahalicci na domin kuwa lallai zai shiryar da ni ya ce rabbi habli min as-salihin ya Allah ina roƙonka ka min kyauta wato na 'ya'ya wanda za su zamanto daga cikin kyautatattu wannan shine annabi Ibrahim ya roƙi Allah madaukakin sarki akan haka Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim sai muka mishi albishir da ɗa wanda yake wato mai haƙuri da yawa an taɓa kan cewa abin nufi da wannan shine annabi Ismail domin shi ne babba a cikin ƴaƴayen annabi ibrahim alaihi salam duk da yake wasu sun tafi akan annabi ishaq ne amma dai annabi isma'il ne to shi ne dan annabi ibrahim domin an haife shi annabi ibrahim yana shekara 86 ko wani abu matankwacin haka to Allah madaukakin sarki ce falamma ma abu sa'aya lokacin da ma'ana yaron nan ya kai shekarun girma Yayi yi kwari kuma annabi ibrahim salam ya kasance a tarihin zancen da ya gabata ya ɗauki wato ruwar ismail da shi ismail din ya kai su ya ajiye su a garin makka lokacin bakuwa kuma yana zuwa daga lokaci zuwa lokaci yana duba sa to shine annabi ibrahim salam da yaron nan ya yi kwari sai allah maɗaukakin sarki ya ma annabi ibrahim wahayi shine yace ya bunayya ya kai dan dana inni ara mana manam ni gani cikin mafarki anniya akwa kuka bangur ma za tara cewa ni ina yanka ka kuma mafarkin annabawa gaskiya ne kuma wahayi ne daga Allah Ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa الرؤيا juz'un min 40 46 juz'an min an-nubuwah cewa mafarki wani kashi ne daga cikin kashi 46 na annabta kuma aisha radiyallahu anha ta tabbatar da haka cewa farkon abin da aka fara ma manzo Allah sallallahu alaihi da shi na wahayi shine mafarki kana la yara ru'ya illa kana mithla falaqil fajri ko falaqis subhi cewa bai ganin mafarki face sai ya zama abin da ya gani a mafarkin da ya fito mishi kamar wayewan alfajr da haka wannan nau'i ne na wahayi a wannan shi ya sa an yi annabi ibrahim wahayi ne allah ya ce ya yanka ɗan shi wannan kuma jarabawa ne yana daga cikin jarrabawar da allah ya ce wa idi mutala ibrahim rabbuhu bi kalimati ma'ana cewa ka ambata musu yayin da allah ya jaraba annabi ibrahim da wasu zantuttuka wannan yana ce. ma'ana ya jima bai samu ɗa ba kuma lokacin da Allah ya bashi daɗin shi kuma shekaru sun riga sun kama shi na girma kuma yaron ya fara kwari sai Allah ya ce yanka yaron wannan babban jarabawa ce to shine Allah madaukakin sarki ya jarabe shi sai kuwa shi ya gaskata ya ce maɗan nan nashi ni na gani cewa ina yanka ka don haka ban gurma za tara ka duba ka ga al'amarinka amma ni kam Allah ya umarce ni kuma abin da Allah ya umarce ni shi zan yi ma'ana ka yi hakuri ko kuma eh, baka haƙura ba ni dai wannan shine umarcin da Allah ya ma to dan sai ya zama ɗa na ƙwarai tunda tun farko annabi Ibrahim ya ce rabbi habli min as-salihin ya Allah ina roƙonka ka min kyauta daga cikin na ƙwarai sai ya ce ya abati ya kai ubana if al ma tu'mar abu yana nuna biyayyen yaro ya ce ya ubana ka aikata abin da aka umarce ka mana dukkan mu bayin Allah ne Allah shi yake da mu don haka abin da Allah ya umarce ka da aikatawa ka aikata shi ya ce satajiduni insha Allah minas sabiri in Allah ya yadda zaka samu same ni cikin waɗanda suke haƙuri da hukuncin Allah Da abin da Allah ya hukunta na yadda da shi falamma aslama Allah ya ce lokacin da wato suka wato Ni wuya da Allah madaukakin sarki suka yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu har annabi Ibrahim ya kwantar da wannan dan nashi har ya sa kanshi a ƙasa ya ɗauko abin yanka shine wato wuka zai yanka shi to lokacin nan shine kwalamma aslama wa tallahu lil jamin al jamin shine goshi mana ya sa goshin shi a ƙasa zai yanka shi sai Allah ya ce wani daina sai muka yi kira ga annabi Ibrahim muka kira shi an ya Ibrahimu mana Allah ya kira ga annabi Ibrahim cewa kan sadaktar rubiya lallai ka gaskata abin da Allah ya nuna maka daman jarabawa ce Allah ya ce inna kadhalika najzil musini wannan shine yadda muke kan yawa wato masu kyautatawa don haka ka samu cin wannan jarabawa da Allah ya yi ma Sai ce inna hada da huwal bala'un mubin Allah ya ce lallai hakika wannan jarabawa ce babba kuma jarabawa ce wacce take a fili Allah ya ce wa ku bi dhibhin azim sai muka fanshe shi shi wannan annabi Isma'il din muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma shine rago Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'ika a daidai wannan lokacin a daidai wannan wajen ya zo da rago wasu malamai sun ce rago ne daga gidan aljanna aka kawo shi sai aka ce to annabi ibrahim ka yanka wancan ragon a madadin wannan dan naka da za ka yanka to sai ya zama an fanshe shi ya sa zalla sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana ibnu dhabihaini manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni dan waɗanda aka yanka su ne su biyu yana nufin annabi isma'il da kuma mahaifinsa ah, abdullah domin mahaifinsa abdullahi shi ma mahaifinsa abdulmuttalib ya yi ƙoƙarin yanka sa ko ya yi yunƙurin yanka shi lokacin da yake cewa idan allah maɗaukakin sarki ya nuna mushi inda rijiyar zamzam take domin lokacin ta dishe ba a san inda take ba saboda tsawon lokaci ce in har Allah ya nuna masa inda take to zai yanka ɗaya daga cikin ƴaƴayensa to sai kuma ya zama da Allah ya nuna masa ya tona rijiyar zamzam ɗin ruwan ya fito sai ya ce to kuwa zai cika wannan alkawari sai ya tara ƴaƴayensa yana ƙuri'a a kansu a kan duk lokacin da ma'ana aka jefa wannan ƙuri'a din in aka zaɓi cewa yanka 'ya'yan nashi guda goma ne mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam shine karamin su da haka sai ya tara su duk lokacin da aka yi ƙuri'a sai ta faɗo yanka a kansa har sai da ya aka kashi goma sai ya ce to shi ya yadda kawai zai yanka shi sai mutanen maka suka tashi suka ce ba za a yanka shi ba ya za a yi su ya yanka ɗansa to shine har Allah ya sa aka fanshe shi da raƙuma guda ɗari ma'ana haka aka saka tun ana sa ragumi goma in ta tashi a yanka shi ko a yanka ragumi goma sai ya faɗo a yanka shi sai a ce abin ne bai kai ba aka ƙara har guda ba sai da aka kai raguma ɗari kuma wannan yana daga cikin abin da Allah ya tabbatar da shi daga ayyukan da wasu suka yi kafin zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama shari'a shine ake biyan diya ragumi guda ɗari daga wannan aka samu asalinsa almuhim manzon sallallahu alaihi wasallam yace ni ne dan mutane biyu da aka yi yunkurin yanka su da annabi Ismail da kuma Abdullahi mahaifinsa Allah madaukakin sarki dai ya fanshe shi da wannan rabo ne wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da wani rabo wanda yake wato babba wa tarakna alayhi fil akhirin sannan kuma muka bar annabi ibrahima da kyakkyawan ambato a waɗanda suka zo bayansa mana duk wanda ya zo bayan annabi ibrahim yana mushi kyakkyawan ambato domin kuma annabi ibrahim ya roƙi allah maɗaukakin sarki haka din cewa ja'alli lisana sidikin fil akhiri sai allah ya ce wa na alaihi fil akhiri muka bar shi ma'ana da kyakkyawan ambato a waɗanda suka zo bayansa Wata rana alaihi bil akhiri sai Allah ya salamun ala ibrahim aminci ya tabbata ga shi annabi ibrahim alaihi kuma aminci ne da albarka ba gare shi ba har ga gidansa da zuriyarsa Allah mataukakin sarki ya ce mala'iku lokacin da suka zo mishi da albishir din annabi Is'a sun ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar Allah da albarkarsa ta taro akan ku ya ku iyalan annabi ibrahim don haka gida ne wanda yake mai albarka gida ne wanda yake wato na aminci gidan annabi ibrahim inda duk wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim daga cikin zuriyar sani to sai allah ya ce kazalika najzil muhsinin ai haka ne muke sakan yawa masu kyautatawa musamman idan sun mana biyayya cikin tsanani annabi ibrahim bai duba wannan wahalar ba bai duba cewa allah madaukakin sarki ya hana mishi aihuwa kuma ya ce ya yanka yaron ba duk shi ya yi biyayya ga Allah ne ma'ana zuciyar shi guda ɗaya ce ya sa Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa ai annabi Ibrahim wanda ya cika dukkanin alƙawarin da ya ɗauka da Allah an wani ne aka ce ya aka kila ba zai yi ba ya kai shekara tamanin ya samu da aka ce ya yanka da wani ba zai yi ba haka nan lokacin da Allah ya umarce shi Allah ne umarce shi ya ɗauki wannan matar tashi da ɗanta tun ana shayar da shi je ajiye su a wannan waje da ba mutum ba dabba cikin duwatsu kuma ba kowa a wajen haka ya je ya ajiye ta tana ta bin shi tana kiran shi ko waiwayawa ba ya kalle ta saboda abin da Allah ya shi umarni kenan an riga an bashi instruction saboda haka su yake ta yi ta bin shi tana kiran shi haba ya za ka bar mu a wannan waje amma annabi ibrahim bai waiwaya ba domin Allah ya ce kar ma ya waiwaye ta wannan jarabawa ce har a ƙarshe take cewa Allahu amaraka bi hada Allah ne umarce ka da haka sai ya ce na, amma na yi girgiza kai hakan ma bai juya ba sai ta ce to in haka ne Allah ba zai ta mu ba kuwa to shine wajen ya zama yanzu inda ya zama bayan annabi Ibrahim ya yi nisa da wajen ya tabbatar ba sa ganin shi sai ya juyo ya kalli wajen ya yi waɗannan addu'o'in da suka zo cikin suratu Ibrahim ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan ta nasi tahwi ilayhim warzuqhum min at thamarati la'allahum yashkurun to yayi ta wannan addu'o'in to shine wannan addu'a ta annabi Ibrahim shi yasa wajen ya rayu kuma wajen yayi albarka ya zama ba inda ya kai shi albarka a doron ƙasa kuma har zuwa tashin alkiyama wannan duk ba komai bane hakuri ne na annabi ibrahim da yayi ma'ana da kuma bin umarnin allah maɗaukakin sarki da haka duk wanda ya ba umarnin allah maɗaukakin sarki komi wahala komi tsanani to lallai zai samu ma'ana mafita kuma zai samu kyakkyawan sakamako shine allah yake cewa inna ma'al usri yusra tare da duk wani tsanani akwai sauki da haka duk wanda ya biyayya ga allah zai samu wannan sauki Allah ya ce ka ka nan da zilmusinina innahu min mummini na lalle annabi Ibrahim yana cikin bayan mu waɗanda suke masu ba da gaskiya da mu Allah sai ya ce wa basharnahu bi ishaqa sai muka mishi kuma albishir da cewa ita ma ɗaya matar wato wacce ita ce Sara za ka haifi ɗa da ake kiran shi ishaq dan tun mala'iku da suka zo suka bashi wannan albishir Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa bashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub muka mishi albishir da annabi ishaq bayan annabi ishaq kuma akwai annabi yaqub shine dan annabi ishaq din kuma dukkan su annabawa sannan shi ma yaqub din ya aiwa yaya a cikin su a samu annabawa akwai annabi yusuf shi ma yusuf din a cikin danginsa a samu annabawa shine akwai annabi musa sannan cikin dangin annabi Musa a samu annabawa su ne su annabi Dawud da Sulaiman wa haka abin haka yi ta tafiya idan gida ne mai karin albarka gida ne wanda yake ya cika da albarka wancan bangaren guda ɗaya na Hajara an samu annabi guda ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabi Isma'il zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bangaren waɗannan an samu annabawa da yawa daga cikin banu Isra'il to Allah madaukakin sarki ce wa bashirnahu kuma muka mishi albishir bi ishaqa da annabi ishaqa nabiyyan min as-salihin shi ma zai zamanto annabi ne daga cikin wato bayin Allah na kwarai Allah ya ce wa barakna alaihi muka yi tarin albarka ga shi annabi Ibrahim din wa ala ishaqa shi ma annabi ishaqa muka mishi tarin albarka to sai Allah ya ce amma wa min zuriyatihima cikin zuriyarsu akwai wato na kwarai muhsinun akwai waɗanda suke masu kyautatawa ne su ne za a samu mutane na kwarai a zuriyar annabi ishaq akwai kuma zalimun li nafsi akwai masu zaluntan kawunan su wanda za su saba ma Allah wanda za su bar tafarkin wannan gida din da haka za su saba ma Allah shine wato wanda za su su bauta ma wani Allah kuma malamai sun yi sabani mai karfin gaskiya akan waye aka ce a yanka shi kamar yadda ya gabata wasu sun tafi akan cewa annabi ishaq kuma an samu maganar daga wajen mutane da yawa wasu kuma sun tafi akan cewa annabi isma'il ne wanda kuma shine zancen mafi rinjayen malaman tafsiri har ibnu kathir yana cewa wa huwa sahihul maqtu'u bihi shine mafi inganci da kuma dalilai suke karfafa shi Yadda yake babban malamin tafsirin na ibnu jarir al tabari Allah ya masa rahama ya kafa akan magana ta farko amma dai mafi yawancin malamai sun saba masa akan haka saboda dalilai da suka kawo su yahuda suna ganin yin hakan alfahari ne a gare su a ce ma'ana kakansu shi ne aka fanshe shi Allah ya fanshe shi domin yana nuna wani ɗaukaka to amma dai annabi isma'ila alaihi salam shine wanda aka bani aka aka farce shi dan haka shine abin da yafi rinjaye a wajen malamai tace fatawar Aliyu dan Abi Talib da Abdullahi dan Umar da Abu Hurairah da wasu manyan tabi'ai su Abu Qubayl Sa'id ibn Musayyab da Sa'id ibn Jubair da Hassan da Mujahid da Sha'bi da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi da Abu Ja'far as-Sadiq jikan Aliyu radiyallahu anhu da abu sani da dai sauransu duka sun tafi kan cewa shi ne wato asalin annabi isma'il hakanan kuma ita ce fatawar wato eh, suddi da kuma arwabi ibn anas shine malamin shafi'i kuma ruwaya ce daga abdullahi dan abbas dan an samu ɗaya ruwayar kuma daga abdullahi dan abbas da cewa ishaq yi wani yanzu ya ce wannan me suke bata lokacin su kan wannan waye waye aka yanka waye ba a yanka ba na su yahuda abin da yasa suna so su kore annabta manzo sallallahu alaihi wasallam su suke cewa wanda aka yanka ishaq ma'ana ba isma'il ba suna so su nuna cewa su sun fi kowa su ne zababbu a wajen Allah Ba amma al'amarin ba haka ba to bayan Allah ya gama ba da labari na wannan kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar wasu daga cikin manyan annabawa su ne annabi musa da annabi haruna ma'ana yan uwa waɗanda suke kai uwa ɗaya uba ɗaya kuma dukkan su annabawa kuma haka allah yake kyautarsa ga wanda ya so don haka wa da ƙani ne annabi haruna shine babba annabi musa shine ke binsa amma kuma dukkan su annabawa ne kuma allah yana sa uba da dama su zama annaba, kamar yadda aka samu annabi dawuda da sulaiman haka nan annabi Ibrahim da kuma annabi isma'il haka nan annabi ishaq da annabi yaqub wani lokacin kuma akan samu annabin zai zo a cikin jikoki ne daga can baya kamar yadda annabi isma'il da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana yi kyautar shi ne ta annabta ga wanda ya so da haka annabta ba wai wani abu bane da mutum zai dage kwazon sa ya ga ya samu amma dai su asalin masu ra'ayi irin na wato tunanin falsafa ma'ana philosophers masu irin waɗannan rational thinking din suna ganin cewa annabta za a iya dagewa a samu amma abu ne da ba dagewa yake kawo shi ba Allah ya ce Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ke san inda yake ajiye sabarsa da haka dagewa da kwazo bai sa mutum ya zama annabi shi yasa wasu tun suna kanana ma Allah yake musu bishara kamar wannan na annabi Ishaq Allah ya ce wa basharnahu bi Ishaq tun kafin a haife shi Allah ya ce akwai annabi kaga ai ba dagewa bane haka na annabi Isa alaihi salam tun lokacin da aka haife shi Allah ya bayyana cewa shi annabi ta ranar da ya shigo duniya cewa ja'alani nabiyya Allah ya sanya ni annabi haka ya faɗa haka nan annabi ya haya Allah madaukakin sarki ya ce wa atainahu al-hukma sabiyyan mun ba shi hukunci annabta tun yana karami an annabta wani kyauta ne na Allah da yake ba wanda ya so daga cikin bayansa. amma su banu Isra'ila suna ganin cewa ya takaita ne a gidansu ban da wasu saboda Allah ya turo annabawa da yawa a cikin to amma tambayar da za a musu annabawan da suka gabaci kakan nasu annabi Yaqub su kuma ina suka fado su 'ya'yan waye su ma banu Isra'il ne kama annabi Ibrahim kama annabi hud annabi salih annabi annabi adam da annabi idris wannan duk annabawan allah ne su kuma ina za su fada shi allah ma da yake tashi ambato annaba yana ambato su a jerinsu ne haka inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin sai aka fara da annabi nuh dan su san cewa akwai annabawa da ba a cikin gidajensu suke ba wa auhaina ila ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq madin da inda ka zo ana gabatar da annabi Isma'il akan Ishaq domin shi yake gaba da shi shi ne wanda yake gaba da shi to wannan zabi ne na Allah da yake zaben wanda ya so ya bashi wannan sako na annabta amma ba wai dabaran mutum ba ko yawan ibada shi ko yawan dagewan shi ko yawan gudun duniyar shi ba shi zai sa ya zama annabi ba annabta wannan zabi ne na Allah tsari ne na Allah Allah ya san suwaye annabawansa Allah ya riga ya zabe su ya san su suwaye kuma ya san a ina za su to sai Allah ya ba mu labarin annabi Musa da annabi Haruna su ma wanda aka aiko su zuwa ga wato Fir'auna ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Allah madaukakin sarki ce lallai hakika mun yi wato ni'ima ga wato Musa da Haruna ƴaƴan Imran ƴaƴan Imran shine sunan mahaifiyarsu mahaifinsu lokacin da muka zaɓe su muka sanya su wato annabawa kuma muka sanya su wato masu kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan jaina kuma Allah ya ce mun tserar da su su biyu wa kauma kuma da mutanensu minar karbil azim daga bakin ciki wanda yake mafi girma shine wato kaskancin da fir'auna yake yi ma banu isra'il yana kashe 'ya'yansu maza yana raye 'ya'yansu mata kuma yana ɗaura su ayyuka na wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa da nau'i nau'i na azaba ba abin da fir'auna bai ma banu isra'ila shine Allah ya ce yastad'ifu qa'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa a nisa'ahum yana raunatar da su Allah ya ce wa nasarnahum sai muka taimake su da taimakon mu lokacin da wato muka tsirar da su daga fir'auna din nan fakanu sai suka zamanto humul galibina su ne wanda suka ci galaba suka ci nasara akan fir'auna din Allah ya ce wa ataina humal kitabal mustabina muka bai ba su littafi wanda yake littafi ne mai haske littafi ne wanda yake a fili shine at-taura kamar yadda Allah madaukakin sa ya ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqan wa dhikran lil muttaqin haka nan wa laqad atayna musa alkitaba min ba ahlakna alquruna alula ayoyi da yawa Allah ya nuna cewa ya ba annabi Musa at-taura dan haka shine littafin da aka ba su Allah ya ce wa tawahadainahu masiratal mustaqim kuma muka shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe shine tafarkin musulunci da zantuttuka waɗanda suke na kaɗaita Allah da ayyuka waɗanda suke na daidai wanda ratna alaihi ma fil akhirin sannan su ma muka bar su suka zamanto wato mun bar su a cikin waɗanda suka biyo bayansu kyakkyawan ambato yasa za mu ce musa alaihi salam mu ce harun alaihi salam wannan shine kyakkyawan ambato shine Allah ya fassara wannan kyakkyawan ambatan da cewa shine salamun ala musa wa harun inna kadhalika najzil muhsinin haka ne muke saka yawo masu kyautatawa inna huma min ibadina mu'minina su ma suna cikin bayan mu waɗanda suke masu ba da gaskiya da mu sai Allah ya sake ambatar wani daga cikin annabawansa shine annabi Ilyas annabi Ilyas wato jikan annaba Harun ne wanda annabi Musa da Harun suka gabata jika ne na annaba Harun a Ibn Kasir ya kawo dangantakarsa cewa sunansa shine Ilyas dan tasbi dan finhas dan aizar dan harun dan imran kenan jika ne a wajen annabi harun shine annabi ilyas shi suke kira elias a harshen su shine annabi ilyas to annabi ilyas shi Allah madaukakin sarki ce wa inna na laminal mursalin wannan shine zancen da muka gabatar a baya cewa ana iya samun annabi ya fado cikin jikan wani annabi to ba shi shi jika ne a wajen annabi harun kuma Allah ya tashe shi ya zama annabi banu isra'ila akwai annaba da yawa a cikin su to yace shi ma lallai annabi Ilyas yana cikin manzanni Allah makaukakin sarki ya aiko shi cikin banu Isra'il bayan wani annabi da ake kiran shi Hizkil shine suke kiran shi Ezekiel kuma mutanen sun kasance suna bauta ma wani gunki ne banu Isra'ila na wannan lokacin gunkin suna kiran shi Ba'al amma gunki ne amma suna kiran shi Ba'al to sai Allah madaukakin sarki ya ce shi annabi Ilyas din ya zo ya kira mutanensa yayin da ya ce ma mutanensa ala tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah madaukakin sarki da ya halice ku ba a tad'una ba'lan yanzu za ku dinga bauta ma kuna roƙon wato ba'd wa tabaruna ahsanal khaliqin ku rabu da wanda yake shine wato wanda ya fi kyautata halitta shine Allah mahalicinku mahalicin kowa Allah rabbakum shi ahsanul khaliqin din nan shine Allah wanda yake rabbakum ku ne wa rabba abaikumul awwalin kuma shine wanda wato ya halicci iyayenku tun farko fakadzabu sai suka karyata annabi Ilyas suka ce karya yake yi kamar yanda suka karyata sauran annabawa to annabi Ilyas shi ma ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya halakar da su gaba daya su waɗannan mutanen to daga cikin waɗanda su ma suka biyo bayan annabi Ilyas shine akwai Aliyasa a shi ma annabi ne daga cikin annabawa da Allah ya madaukakin sarki ya ce wa Isma'ila wa Aliyasa wa Zalkif da annabi Isma'il da annabi Aliyasa Aliyasa shi ma annabi ne dan haka sai suka karyata shi Allah ya ce fa innahum la mukhbaruna to su ma ba azabar Allah an halarto musu da ita don haka sai suka zamanto waɗanda aka halakar da su illa ibadallahi al sai dai bayan Allah waɗanda suke tsarkakakku daga cikinsu waɗanda suka bi wannan annabi to su ne waɗanda suka tsira daga wannan Wata tarakna alaihi fil akhirin shi ma muka bar kyakkyawan ambato nasa a baya ya zama wanda suka zo bayansa suna tsarkake shi suna ambatansa da kyakkyawan abu ne Allah ya ce salamun ala ilyasi ira'a ta zo salamun ala aliyasi ira'a ce sahiha ba ka duka ɗaya ne ko ala iliyasi ko ala aliyasi inna zai najzil muhsinin haka ne muke kyauta muke sakan yawa masu kyautatawa innahu min ibadina muminina. Lallan shi ma annabi Ilyas ya kasance daga cikin mu waɗanda suke na ƙwarai to sai Allah ya bada labarin kuma annabi Lut da annabi Yunus ma wa ala nabiyina afdalis salatu wa taslim وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم حين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المبحثين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمت متعناهم إلى حين الله يشهد وإن لوطا لمن المرسلين لوط shi wato dan uwa ne a wajen annabi ibrahim alaihi salam allah ya ce shi ma yana cikin manzanni sunan shi lot ibn jaina wa ahlahu ajma'in lokacin da muka tserar da shi da iyalansa dukkaninsu shi da iyalan nasa shi da 'ya'yan shi ne su biyu ma'ana matar shi ma bata ba da gaskiya da Allah ba don haka ta halaka tare da masu halaka Allah ya ce illa ajuzan fil gabini sai dai wata tsohuwa cikin waɗanda suka halaka ita ce matar annabi nur da ta ki ba da gaskiya da shi kuma ta zama tana tarayya da waɗannan mutane waɗanda suke aikata saban Allah la ce daraba Allahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما fa يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين Allah ya ce su shiga wuta duk da yake suna karkashin annabawansa to amma ba su musu biyayya ba ba su bi Allah ba shi Allah madaukakin sarki ya halakar da su Allah ya ce sun madammarna akarina sannan muka yi narkon azaba ma'ana muka halakar da dukkanin sauran wa innakum tamuruna alaihim musbihina ma'ana alakar da Allah yi da su shine ba wanda ya kubuta a garin la ce fa ja'alna aliya hasafilaha muka ma'ana kife garin kasan ya koma sama saman ya koma kasa aka halakar da su da dabbobin su da ƴaƴan su da matan su gaba ɗaya ba wanda ya kubuta Allah ya maye gurbin wannan wato gari da wata wani tafki mai wari wanda yake ba yi da kyan gani saboda mummunan aikin da waɗannan bayi suka aikata har yanzu kuma wajen yana nan a yankin ƙasar jordan tsakanin jordan da yaman wajen yana nan ana kiran wajen dead sea shine wannan teku da aka halakar da waɗannan mutane aka maye gurbinsu da wannan ruwa wanda har ya zama ruwan ma ba a amfanuwa da shi sai Allah ya yi kira ga wato asalin ruwan sha mutanen maka ya ce wa inna kum la tamuruna alaihim musbihina wa billahi ai ko a lokacin tafiyar ku kasuwanci kukan bi ku wuce ta gefen inda aka halakar da wannan mutanen wannan bai sai zama muku aya ba domin suna da labarin haka ne kuma har ma suna wucewa ta wajen suna ratsewa a hanyar su ta zuwa kasuwanci ƙasar sham domin ƙasar sham ita ce jordan da palestine da kuma syria da da da lebanon da lebanon wannan su ake kira ƙasar sham da haka idan suka kama hanyar su ta fatauci suka bar makka sukan yanke ta wato gefen madina sannan kuma sai su je su fada su shiga wato asalin kasar tabuk daga tabuka haka za su shiga har zuwa kasar jordan shine wato urdun daga nan sai su shiga kasar sham to wannan allah ya ce kuna bi ba kuna gani da daddare haka nan da asuba wani lokacin kuke wucewa ta wajen ku ga abin da ya samu wannan mutanen yanzu ba za ku yi hankali ba ku lura afala ta giluna da abin da ya same su kuma yana iya samu sai Allah ya ce wa inna yunusa yunusa shine annabi yunus dan matta shi ma annabi ne daga cikin wato annabawan Allah madaukakin sarki wanda Allah ya aiko shi zuwa ga wasu mutane Allah ya ce wa inna yunusa da minal mursali annabi yunusa yana cikin manzanni id abaka ila al-fulkin mashhur ana Allah ya takaita kissarsa shi annabi Yunus da Allah ya aiko shi zuwa wajen mutanensa wanda Allah ya saukar da sura ka cokam da sunansa ita ce surati Yunus Allah ya ce fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus dan ma amanu ka shafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin cewa ba wasu mutane da suka taba ma'ana kafin cewa suka koma suka yi imani Allah ya karɓi tubansu gaba ɗayan su in ba mutanen annabi Yunus ba kuma banda su ba wanda aka ƙara ma haka domin Allah ya musu uzuri shine lokacin da annabi Yunus ya yi ta kiransu zuwa ga Allah ya yi ta kiransu zuwa ga Allah sai dukkansu suka ki amsa masa sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya musu azaba to sai annabi Yunus ya bar garin tun kafin azabar ta zo wasu kuma suka ce a'a yana daga cikin dokar wannan gari da tsarin su shine idan mutum ya faɗi magana ta zama ba aka bane to za a kashe shi kuma shi ya riga gaya musu cewa gobe za a saukar muku da azaba kuma ya ga alamar goban har ta hararo azabar ba ta zo ba to sai aka ce sai ya fice a garin ya gudu wasu ka ce a'a ba haka bane annabi yunus ya yi gaggawa ne lokacin da ya roƙi allah ya halakar da mutanensa allah bai gaya mushi ga lokacin ba don haka ya yi ta jira ya ta jira sai ya ga kaman ya gaza haƙuri kamar bai ji daɗin hakan ba sai ya fita ya bar garin kawai don haka kamar bai jira al'amarin Allah ya tabbata ba da haka sai ya ji zuciyar shi kamar bai ji daɗi ba kamar ya zai roƙi Allah Allah bai amsa masa ba don haka sai ya bar garin ya fita tun kafin lokaci shine iz abaka lokacin da ya tsere ilal fulkil mashkuni zuwa wani jirgin ruwa da aka wato cika shi da kaya aka yi makil da shi da kaya to lokacin da annabi Yunus ya bar garin mutanen suka ga alamun azaba hadari ya taso kuma alama ce ta azaba sai suka koma gaba ɗayansu suka nemi annabin suka rasa sai suka koma dukkansu suka farkafu wajen garin suka yi ta tuba ga Allah suka koma ga Allah suna kuka suna tuba sai Allah ya yi musu azaba shi kuma bai dawo garin ba ya riga ya bar garin to sai Allah madaukakin sarki ya daura mushi jarabawa akan haka shine sai ya je ya hau jirgin ruwa kuma jirgin ruwan da ya hau mutanen ba su san shi ba ya bar wannan gari ya tafi ya hau jirgin ruwa akan shi ya riga ya bar gari Allah ya ce fasahama fakana minal mudharin to da ya hau wannan jirgin ruwa sai Allah ya je ruwa ta aya shine sai jirgin ruwan sai yana ta tangantangan da su sai su matuƙa jirgin ruwan suka ce biyan da aka yi akwai wani mai laifi a cikin wannan jirgin don haka abu ɗaya ne kuma tafiya ta riga ta yi nisa an kai tsakiyar teku don haka kowaye mai laifin nan ya fito ya tsindama cikin ruwan nan don sauran mutane su tsira Shi ne kawai abin da za a yi tsira in ba haka ba dukansu za su halaka shi yana gefe mutane suna kallon shi da aka zo aka zauna sai ana ta ƙuri'a sai ya ce musu ni ne mai laifin suka ce ba kai ba ne kai alamar ka ba ta yi kama da alamar masu laifi ba ma'ana ka fito da siffa mai kyau ta mutanen kwarai ba kai bane mai laifin ce a shine mai laifin sai aka yi ƙuri'a shine fasahama almusahama shine ƙuri'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana da mutane za su san abin da ke cikin alkhairin da ke cikin sahun farko da kiran sallah har ya kai dole sai an dinga ƙuri'a wa zai tsaya sahun farko yau waye zai gobe da mutane sun yi haka a mutane ba san alkhairin haka ba zai ga zo ka samu sahun farko ma bai cika ba ba a rige ko ka samu mutum ya daɗe a masallaci za a yi sallah yana ganin sabon farko sai ya koma baya bai san alkhairin da yake ciki ba inda ya san alkhairin da yake ciki da zai yi ta jayayya to shi sai ya yi ƙuri'a fasahama sai ya shiga cikin masu ƙuri'a ya ce a sa har da sunansa da suka buga ƙuri'a ce ta fado cewa shine mai laifi suka sake yi ta nuna shine mai laifi to ya ga dai a maimakon mutane su halaka kuma su mutanen har yanzu ba su yadda ba suna ganin ba shi bane to kaga wannan wani abu ne wanda yake tsakanin shi da Allah a zuciyarsa shi ya sani ba wai abu bane da ya fito fili sai kawai yayi tsalle ya tsunduma cikin ruwa dan dai mutane su kufuta yayi irtikabu akhaffu dararai ka'ida ce idan barna guda biyu ta zo sai ka ɗauki wacce tafi sauki an gane ko ma'ana a madadin shi ya zauna a jirgin ruwan da shi da mutanen jirgin ruwan duk su mutu to gara shi ya halaka su su tsira misali mutum ne ya tuko motarsa yana gudu da ita yana zuwa sai ya ga wani yaro ya zo tsakiyar hanya kuma duk da ya ɗauke ma yaron nan ba zai iya ba kuma motar tashi misali ka ce irin homa ce ta ɗauki mutum goma sha takwas zuwa ishirin sai ka ɗaya yaron ya kashe shi don ya kubutar da wannan mutanen domin ya ɗauke kai ya je duk mutanen nan zai kashe su saboda haka rayuwar yaron nan ma'ana rayuwar mutane da yawa ta fita wannan guda ɗaya ko kuma ma dabba ce wani lokacin ce ai yana tunanin dabba wani ce in ya kaɗe ta to mutanen da suke ciki sun fi dabbar in ba dai jahilci da bata irin na wasu ba kamar indiyawa masu bautan saniya wani ya tuko jirgin ƙasa ya ga saniya kan hanya sai ya kauce mata shi da ya taba saniyar gara mutane su ji duk su saboda Allah shi ne yana bauta mata har wannan bata ne haka sai mutum ya irtikabu a kan dalalai annabi Yunus ya ga da ya zauna jirgin mutane su halaka sai shi kawai ya tsinduma cikin ruwa to da ya tsinduma cikin ruwan Allah ya ce fan taqama hulqud sai Allah ya turo da wani kifi babba shine alhut da haka ana kiran shi sahibul hut ana kiran shi dunnun duk ne na shi annabi Yunus sai kifin nan ya zo ya haɗiye annabi yunus wa huwa mudin alhalin shi annabi yunus din nan yana mai zargin kansa shi kanshi yana ganin cewa ya yi abin da bai cancanta ba da haka sai kifin ya haɗiye shi amma allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai kifin ya haɗiye shi amma allah ya raya shi a cikin kifin da haka ya yi rayuwa a cikin kifin kenan kamar wani wani dan kurkuku ne Allah ya jefa annabinsa annabi Yunus dama annaba an fi jaraba su fiye da kowa shi yasa lokacin da annabi Yunus ya samu kansa a cikin wannan wato yanayi abin da ya koma yi shine tsarkake Allah ya ce wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine Allah yake cewa a wannan ayar falaula annahu kana al-musabbidina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun in ba dan ya kasance cikin masu ambatan Allah da tsarkake Allah ba to da zai dawwama a cikin kibin nan har abada to amma wannan tasbihin da yayi malamai suna cewa lokacin da yayi tasbihi din Allah ya jiyar da wasu mala'iku wasu mala'iku suka ce ya Allah ga wani bawanka yana tasbihi gare ka kuma amma dai ba inda yake tasbihi ya saba tasbihi muka ji sa ba sai Allah ya ce na san da shi bawa na ne Yunus kuma ni na ajiye shi a wajen to shine Ibn al-Qayyim yana cewa wato duk wanda ya roƙi Allah da wannan addu'o'i na Annabi Yunus to sai ya samu barka wasu ma suna danganta shi da cewa hadisi ne ma da'a makruhu bi da'wati nun illa farraja Allahu anhu babu wani wanda zai shiga cikin kunci ya roƙi Allah da irin addu'ar annabi Yunusa face sai Allah ya yi masa kaga jiya mun samu hasbunallahu wa ni'mal da annabi Ibrahim yanzu ka samu guda biyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda yake bai sani ba ko saboda jahilci ko karancin sani sai ce to wannan ai ba addu'a bace tunda tsarkake Allah ne kawai la ila wannan du'a'u ibada ce addu'a ce ta bautar Allah ma'ana ya mayar da kanshi gaba ɗaya zuwa ga Allah ya yarda cewa shine mai karanta shi yasa idan Allah ya jarabe ka ga wani abu ka dinga kawo cewa ka saba ma Allah ka nuna cewa kai mai bukata ne a wajen Allah kai makaskanci ne kai ba komai bane kuma wannan abin da ya same ka sakacinka ne da gangancin kai kai ka ga aukawa cikin wannan to da haka sai Allah ya yi maka to yana faɗan wannan kalmar sai Allah maɗaukakin sarki ya sa kifin ya zo ya amayar da shi amma saboda inda ya shiga din cikin kifin ba kamar ko ina bane ba iska duk da yake shi kifin yana shakan iska yana rayuwar shi haka amma shi da ya shiga ba matsugunin shi bane da haka sai ya zama jikin shi yayi rauni Allah kaɗai ya san kwana nawa ya a cikin kifin nan to shine Allah ya ce fanta kama bil sai kifin ya zo ya haɗiye shi wa huwa ne. yana mai abin zargi ma'ana ya zargi kansa da abin da ya aikata shi ma ya ga bai daidai ba falaula annahu kana min musabbihin Allah ya ce da ba dan ya zamanto cikin masu tsarkake Allah ba kana yana yi kuma yazo ya ambaci Allah a da haka idan kana ambatan Allah ka ci gaba da yin shi a kowane lokaci in ka shiga cikin kunci Allah zai kawo ma dole in gane ko lokacin da mutum yake tunawa da Allah a lokacin wato wadatarsa in ya shiga cikin kunci Allah zai kawo masa mafita shine ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin wadatarka Allah zai tuna da kai lokacin da kake cikin tsanani amma mutane sun mayar da abin opposite in ka ga mutum ya yawaita zuwa masallaci ba kowa an fita a masallaci ya zo ya makale to yana da wata bukata da zarar ya samu wannan bukatar to ba ruwansa in ga mutum ya matsa mai shiga tsawon gaba to akwai wata bukata yadda yana neman aure ko yana neman kasuwa ko yana neman wani abun nan ko cin jarabawa ko wani abu su ne kullum karatun qur'ani kullum ayoyi kullum menene da zarar an samu wannan abu sai kaga an ajiye a gefe <laughs> to wannan wannan wannan kuskure ne ma'ana ko da daɗi ko ba daɗi ka bauta ma Allah kuma kana cikin bauta Allah cikin wadatar ka baka san abin da zai biyo baya ba Allah ya iya jarabawa hakan ka zama mai kyautatawa ne tun asalinka Allah madaukakin sarki bai tozarta masu ma'ana tsarkake shi masu ambatansa Allah bai tozarta su shi yasa annabi Yunus ya kubuta Allah ya ce in ba dan ya kasance cikin masu ambatan Allah ba to da nabi tafi yau ila yawmi yub'atun da ya dawwama a cikin kifin nan har sai ran da za a tashi mutane ranar tashi a kiyama ya fito ta cikin kifin nan Ba amma Allah ya rubuta masa rayuwa Allah ya ce fa nabannahu sai muka muka muka fito da shi bil ara'i muka kawo shi wata farfajiyar ƙasa da ba komai saboda ya fito a cikin rashin lafiya wa huwa sakin jikin shi ya riga ya yi rauni ya zama very weak baya iya wani motsi to amma a take sai Allah madaukakin sarki ce wa an batna alaihi shajaratan min yaqdi sai muka tsira mishi da wata bishiya sai wannan bishiyar sai ta bashi wato asalin kariya wannan bishiyar ita ce ta lullube shi domin wannan bishiyar shi ne abin da ya tafiyar mishi da raunin da yake ji malamai sun ce ita ce bishiya ta wato duma an san duma ko ita ce kamar abubuwan da ake kwariya da su da abubuwa ita ce take fita kamar yadda kabewa take yaduwa ka take yi to shine wasu suna kiran wannan surar zaka gani suratul yaqti shine ma'anar al yaqti ma'ana duma wannan ganyen shine wato ya zama masa kaman waraka ya ƙara mishi ƙarfin jiki sai ya samu ƙarfin jiki har ya miƙe shine Allah ya ce bana wa ambatna alaihi shajaratan min yaqbi muka tsawo mishi da wannan bishiyar yayi amfani da ganyen kuma sai ya samu lafiya Allah ya ce wa arsalnahu sai muka sake maida shi wajen mutanen nan nasa muka aika shi zuwa ila mi'ati alfin zuwa mutane sun kai dubu ɗari mutanen nasa bal yaziduna aw yaziduna ko kuma fiye da haka ma'ana bal yaziduna sun ma wuce dubu ɗari din wasu ce dubu ɗari da talatin wasu ce dubu ɗari da saba'in almuhim Allah ya mayar da shi cikin mutanensa ya ci gaba da wato musu wa'azi fa'amanu kuma mutanen suka ba da gaskiya da shi wannan ya nuna cewa sun yi tuba tuba mai kyau domin da suka tuba lokacin da Allah ya yi musu ba su kafirce ba da haka da annabin ya zo yanzu da yake sun ga aya ta Allah sai suka koma su suka tuba suka ba da gaskiya da shi Allah ya ce mata'nahu ila in sai muka raya su zuwa wani lokaci muka jiyar da su daɗi na wani lokaci sannan su ma suka sake zuwa suka saba ma Allah Allah ya musu azaba to Allah ya ce falauda kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha ai ba wata alƙarya wacce ta taba imani kuma imanin ya amfane ta lokacin azaba illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus haka shine yunus dan matta suna kiran shi jona amma yunus ne sunan shi shine annabi yunus dan matta kuma annabi ne na kwarai bawan Allah madaukakin sarki ne daga cikin madaukakin bayan Allah kuma tsarkakakkunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ga sahabbai yake cewa la tukhayyiruni wa la tufaddiluni ala al-anbiya wa la tufaddiluni ala yunus ibn matta yace kada ku fifita ni akan annabawa kada ku fifita ni hatta akan yunus dan matta ce ka ku fifita ni akan sa wannan kuma kaskantar da kai ne na manzo sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya dauka darajar shi akan su Halin da yake yi shine kar a zo har garin wato kifi ta manzo Allah sallallahu akan sauran annabawa a dinga zagin annabawan ana shiga haƙƙinsu dan wani zaka ga wani yazo ya ce a almasihun ne kaga wani ya shiga cikin hakkin annabi Isa kuma annabi ne na Allah ce ku banza ya na bauta ma almasihu Almasihun shi waye to kaga nan an shiga cikin haƙƙin annabin Allah to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ce dukkan mu annabawa ne na Allah kuma Allah ya fifita wasu akan wasu Allah ya ce tilka da ba a ala ba mun fifita wasu akan wasu wasu Allah ya ba su littattafai wasu Allah ya ba su jama'a masu yawa wasu Allah ya yi zance da su wasu Allah ya ɗaukaka darajar su har ya kai su inda wasu ba su kai ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya je inda babu wani wanda ya taba zuwa wannan fifiko ne da Allah ya bashi kuma an aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya wannan zaɓi ne na Allah to haka Allah yake bibita annabawansa sashi akan sashi to wannan shine karshen labarin annabawa da Allah madaukakin sarki ya ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba in an duba kissar annabawar za a ga cewa Allah ya aiko su ne ga mutane mutanen suka karyata su dan haka kai ma an aiko ka ne ga mutane suna karyata ka saboda haka ba kai bane karau? ka yi haƙuri da abin da za ka samu daga gare su kuma kyakkyawan karshe yana gare ka ne kamar yadda kyakkyawan karshe yake ga dukkanin annabawan nan da suka gabata da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare wani imanin mu Allah ya ƙara tabbatar da digadigan mu akan imani abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa gare shi wanda yake kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من آليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما ما تعول به عليه يعني، ومن طاعتك ما اللهم إنا اللهم اقسمنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وارسالنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم آمنا بأوطاننا اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين